وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولنا مسلاتي mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na talata yau muna sha uku ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da hudu ga watan hudu miladiya ta 2023 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda ba mu gushe ba cikin tafsirin aya ta 42 zuwa ta 44 kafin mu shiga <clears throat> za mu karanta kaɗan daga cikin tambayoyi wani yana tambayar cewa limaminsu wato yana bin wani limami amma limamin baya addu'ar buɗe sallah baya ɗora hannunsa akan kirji baya zaman hutu wato istiraha baya sallama biyu to wai shin zai bi shi zai iya bin shi sallah ko ya zai yi zai yana ka bi shi zaka bi sallama a duwar waɗannan abubuwan da ka faɗa ba wai lalata sallah suke yi ba don ba yi ba sunnoni ne daga cikin sunnonin ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama idan mutum ya yi yana da lada a akan wanda bai yi ba kuma wasu masa'il ne da aka samu saɓani cikin malamai da jimawa ba wai yanzu ba a kansu kuma su kansu malaman da suka saba a kai babu wani wanda ya da'awar cewa sallar wani ta ɓaci a kan waɗannan abin da ya shafi du'a ta du'ar buɗe sallah wannan sunna ce ta tabbata a hadisai da yawa daga cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam ingantattu wasu ma suna cikin haihu. annabi sallallahu alaihi wasallam yana bude sallar karatun sallar sada da wasu lafuzza waɗanda an san su kamar rashin yin du'a'ul istiftah ba da nuna cewa sallah ta bace ba dan ba yi ba dora hannu akan kirji wannan ita ce sunna da ta tabbata kuma ita ce ma malikiyar. sabani yadda wasu suka kankame cewa a saki hannu shine malikiya inda aikin maliku ake nema ko kuma malikiyar ta gaske shine rike hannun wannan shine abin da ya tabbata hatta a cikin littafin muwadda da shine kololuwar littafin da Imam Malik ya bari babu wani littafi da ya kai cikin littafin da shi jagoran mazhabar malikiya ya bari akwai babi na ɗora hannu ɗaya akan ɗaya a cikin sallah amma babu sakin hannu babu babin sakin hannu a cikin littafinsa amma akwai babin ɗora hannu saboda ka wasu 'yan baya-baya ne suka zo suka fahimci wani abu daban wanda kuma daga cikin mazhabar malikiya din an samu waɗanda suke musu gyara suka mayar da al'amarin yadda yake shi ne ɗora hannu akan ɗaya amma da za a samu wani wanda zai makalkale wa mazhabar ya ce shi ba zai sake ta ba ko ta wani hali wani ba za a ce sallar ta bace ba amma dai wanda ya rike din shi ya fi dacewa da suna a haka nan zaman istiraha shi ma kwai saɓani tsakanin malamai da cewa dai abinda ya tabbata shi ne yin nasa amma yin nashi suna ne kuma rashin yin ma suna ne na salama ya yi kuma wani lokaci ya yi sallar mai yi ba saboda ka kowanne daga ciki in ka yi sunna in ka yi sunna sallama biyu duka dukansu sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai hadisan da suka zo na sallama biyu sun fi yawa akan sallama daya bai da mutum yayi sallama daya sallarsa daman kusan ijma'i ne kan cewa ana fita ne daga daga sallah da sallamar farko zarar kai sallamar farko to ka gama sallah da yadda za ka yi sunna ce ba wanda ya ce wajibi ce in ka ce assalamu alaikum shi kenan ka fita daga sallanka shi ne tahrimu har takbir wa tahlilu har taslim ɗaura sallah shi ne kabbara harama fita daga sallah kuma shi ne sallama to da ka samu sallama ta farko to an samu abin da yake shi ne wajibi da shi ake fita daga sallah sallah an fita in aka yi ta biyu to wannan an zo da wata sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam mutum zai samu rada dori a kanta saboda haka in ya zanto shine limamin da yake yake kusa da kai kake iya bin su sallah ba ka da wani ko sai ka bi sallah in kuma akwai wani masallacin kusa da kai kafu da suwa da sai ka koma wancan amma ba tare da kai tunanin ko shi wancan limamin sallah ta bace ba Wani yana cewa shi ne wata rana yana tafiya a mota yana dawowa ya zo wani kauye sai wani yaro karami sai ya faɗo masa a gabansa wato a guje ya bugi gefen motarsa kuma sai Allah ya masa cikawa to ya zai yi azumin kafara ne don ya ji wani malami yana magana cewa idan mutum ya yi sababin mutuwar kansa to wani babu kafara ta kafara ana yin ta idan aka samu sanadiyar mutuwar wani bisa kuskure ka zama sanadiyar mutuwar wani bisa kuskure to sai ka yi azumin kafara bayan diya ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة ila أهله إلا أن يصدق saboda haka idan har akwai wani kaso na kuskure tattare da shi da mutum wajen mutuwar wani ko yaya kasan kuskuren yake a ciki ko ya fasantis ɗinsa yake to zai yi kafara ko da a ce shi karan kansa wanda ya mutu din yana da kuskure ta ɓangarensa to shi ma kuma wanda ya sanadiyar mutuwar shi ma yana da kuskure ta ɓangarensa to komin ƙanƙantar kuskuren in dai sunan shi kuskure to shi kenan eh, azumin kafara ya tabbata tunda ya shiga cikin alƙatlul fata wato kisa na kuskure amma in ya zanto duka alamu sun tabbatar da cewa shi wanda yake tuka motar ba shi da kuskure ta kowane bangare yana tafiya yadda ya dace tafiya inda ya dace tafi a yanayin da ya kamata ya tafiyar kuma motarsa tana lafiya babu wani wata matsala da motar take da ita kamar rashin birki misali ko rashin kyan taya sannan shi ma kuma ya nutsu lokacin da yake tukin ba waya yake yi da wani ba ko hira suke yi wato dai babu wani abu da za a ce ta ɓangarensa ya yi na sakaci da kuskure sai irin wannan yaro ƙarami ko mahaukaci sai ya faɗo masa a gabansa sai ya bige shi to kaga wannan ba za a ce sai ya yi kafara ba kamar mutumin da ya haƙa rijiya ne a inda ya dace ya haƙa ta ya kuma rufe ta sai wani zo ya buɗe ya faɗa ciki daga wannan ba a cewa mai haƙa rijiyar nan sai ya yi kafara duk da dai a sanadiyar rijiyar da ya haka ne wani ya zo ya mutu a ciki amma kuma ta ɓangaransa ba ya da wani kuskure domin ya haka ta inda ya dace ya haka ta bai zo ya haka ta kan hanya ba kuma sannan da ya haka ta ya ɗauki matakin ba ta wato makarai ta yadda mutum inda ba ganganci ba ba zai zo faɗa ciki ba don haka yi rashin abin nan wani yaro ya zo ya buɗe kuma ya faɗa ciki to ba cewa wanda ya haƙa rijiyar na a nemo shi sai ya yi kafara kamar mutumin ya yi fakin da motarsa inda ake fakin da motoci wani kuma daga baya ya zo da mashin ya zo ya bugi motarsa ya faɗi ya mutu kuma a cewa mai motarsa ya yi kafara to haka na wanda yake tafiya a kan titi ya kiyaye dukkan wasu dokoki na tafiya sai wani ya faɗo masa kuma ya rasa ransa a sanadiyar haka to wannan ba a cewa zai yi kafara illa iyaka ne kawai akan zo kamar waɗanda suka san harkar hatsarra kamar road safety daga suna da abubuwan da suke auna hatsarin su gano cewa mai wannan motar bai da kuskure ko kuma a yana da kuskure amma matakin sa kamar kaza ne wancan ya fi zama mai kuskure inda aka samu wannan ko mutum dai shi karan kansa ya sani in yana da shi in ya san cewa watakila yana gudu wannan gudun shi ne musabbabin ma mutuwar ko kuma motarsa ba isasshen birki ba ta ji birkinsa ba ya ji ko kuma yana waya ne ko wani abu irin wannan ko ya biyo mai wani dai kuskure da shi idan ya yi ya san ya yi to sai ji tsoron allah ya kafara wannan tambayar karshe ke cewa ya kasance duk lokacin da yake da wata bukata wajen ubangiji ko kudi wato yake bukatar kudi ko sai ya sadaka wato abinda tambayar take nuna in ba shi da bukata a gurin Allah ba ya sadaka amma in yana da bukata sai sadaka to ban san mutumin da ba ya da bukata gurin Allah ba ban san shi ba wato in yaji aljihun shi ba kuɗi to sai ya samu abin da zai saraka da shi dan Allah ya ba shi kuɗi in ya samu kuma sai ya dake duk dan adam mai bukata ne a gurin Allah ya yi an antumul fukara idan ba. bukatuwar dan adam zuwa ga Allah subhanahu wataala bukata ce ta zatinsa kamar yadda wadatar ubangiji wadata ce ta zatinsa yadda ubangiji yake wadatacce a zatinsa to haka shi kuma dan adam yake mabukaci a zatinsa sauraka ba za ka rayuwa ba tare da ka bukaci ubangiji ba za ka yi ba kana bukatar lafiya ko ba ka bukatar sa kana bukatar zaman lafiya kana bukatar ci da sha kana bukatar farin ciki ga bukatunan nan rututu wanda kake da su a gaban ubangiji saboda ka magana ka ce wai in kana da bukata wajen ubangiji sai kai sadaka ma'ana in ba ka da bukatar komai a wajensa wanda ba sai ya za a yi ta rayu ba ka da bukata ba tambayar dai ba ta da kan gado amma dai abin da aka sani shine kakka kakka wato ta'allaka ibadar ka bautar ka ga Allah subhanahu wataala da neman yardarsa da kai ma kana kan wani abu wato kamar mutuwar da zai ce in Allah ka bani kaza kaza kaza zan yi sadaka ko Allah ka bani kaza kaza masu yin bakanci to haka nan kafin ma a baka din kakkace za ka yi dan abu kaza a kai ibada dan Allah ka tsantsanta niyyar kaga Allah subhanahu wata'ala shi kuma ubangiji subhanahu wata'ala shine mai cewa hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan da zaka kyautata masa shi ma zai kyautata maka duk wanda zai kyautata wa dan uwansa shi ma Allah zai kyautata masa irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama' ku kyautatawa wanda suke bayan ƙasa sai wanda ke sama ku ji kansu sai sai ya ji kanku man la fil ardi la sama wanda baya tausaya wa na ƙasa na sama ba zai tausaya masa ba saboda ka akwai aljaza umin jinsin amal gwargwadon aikin da kake yi gwargwadon irin yadda zaka ga sakamakonsa sa wani farraja an mu'minin kurbatan min kurabin duniya farraja Allahu anhu kurbatan كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه da zarar duk sanda za ka kyautata wa ɗan'uwanka kai ma Allah sai ya kawo maka abin nan ɗauki ya taimaka maka Allah ya taimaka mana baki da hali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يكذبوك فقد كلمت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين كيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي قاوية على عروشها فهي قاوية على عروشها وبئر الله سبحانه وتعالى يتي وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير التي وإن يكذبوك إذا انتظر تريتاك faƙad kazzabat qablahum qaumu nuhin wa adun wa samud mutanen annabi nuhu da adawa da samudawa gabanin su ma su ƙaryata sun karyata wa qaumu ibrahim wa qaumu lut da mutanen ibrahim da mutanen lut su ma sun wa ashabu madyan da mutanen madyana su ma ƙaryata karyata annabinsu wa kuzziba musa kuma an ƙaryata musa فأمليت للكافرين سينا جنكرتا وكافرين ثم أخذتهم سنة نكامس فكيف كان نكير تويايا ساكمكم كشيدنا يكسنش أجيب مني تفسير وأنا آيوي عند مكتزام يتأليكي أكم أنبتا متانا النبي إبراهيم أتكين جير وانا وأنا الأمور ألا هلكه babu inda Allah subhanahu wata'ala ya ambata cewa ya halaka mutanen annabi Ibrahim salam kamar yadda ya ambaci hallakar da waɗannan mutane waɗancan al'ummomi da aka ambata a wurare daban-daban Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin hallaka mutanen ada'a mutanen annabi Nuh ya ba mu labarin hallakar da mutanen adawa da samudawa da mutanen annabi Lot da mutanen annabi shu'aibu duk Allah ya ba mu labarin cewa ya hallaka da su har ma an gaya mana irin nau'ukan azaba daban-daban da Allah ya musu wani mun samu labarin su daban-daban alkur'ani a surori da yawa amma mutanen annabi ibrahim Allah subhanahu wata'ala bai gaya mana cewa a wata aya cewa su ma mutanen annabi ibrahim an hallaka su ba Allah bai sanar da mu wannan a wannan ayar ne kadai ambatan mutanen annabi Ibrahim ya gitto a cikin jerin gwanan al'ummomin da aka halaka kuma can ƙarshe Allah ce sun ma'akastun fa amlaitu likafirin sun ma'akastun fa kai faka da nakir na jinkirta wa kafirai sannan na kama ma'ana na kama su da azama to zuwan mutanen annabi ibrahim a cikin jerin gwanon waɗannan al'ummu da aka halaka shi ya muka ce za mu yi taliki a kai a zahirin ayar abinda zahirin ayar yake nunawa cewa su ma an halaka su kamar yadda aka halakar da adawa da samudawa mutanen annabi nuhu gabaninsu da mutanen annabi lot da mutanen annabi shu'aib da mutanen annabi musa wato fir'auna da jama'arsa zahirin ayar yana nuna cewa su ma qaumu ibrahim su ma an halakar da su to amma kamar yadda shekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullah a cikin littafinsa annubuwat yake bayyana cewa babu inda ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci halakar da al'ummar annabi ibrahim alaihi salam kamar yadda aka hallakar da waɗannan al'ummu da aka zana a cikin wannan aya abinda Allah ya bamu labari shine mutanensa sun jefa shi a cikin wuta kamar da muka karanta suratul anbiya da ta gabata mutanensa sun hura wuta ganga ganga sun kuma yi kokarin su halaka shi a cikin wannan wuta suka jefa shi amma ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo masa dauki qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim Allah ya ce da wuta da zanto sanyi da aminci ga annabi Ibrahim alaihissalam to daga nan sai Allah ya ce mana wa aradu bihi kaidan fa ja'alnahum al-akhsarin sun so shi da mummunan kaidi sun so shi da mummunan makirci amma sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya su sune mafi kaskanta sune mafi asara wannan shine abinda Allah ya bamu labari ya kuma bamu labarin cewa annabi Ibrahim alaihissalam ya fice daga garin ya yi hijira ya dawo sham da zama duk abin da ya faru ya faru ne a iraki daga nan ya kamo hanya shi da ɗan uwansa ko ɗan ɗan uwansa lot alaihi salam da matarsa sara suka kamo hanya suka dawo sham da zama suka dawo sham da zama inda yanzu ake ce falastin idan suka dawo suka rayu to Allah subhanahu wataala bai gaya mana cewa an halaka su ba to ne ibn taimiyya yake cewa annabi ibrahim alaihi salam bai zauna cikin mutanensa ba bai ci gaba da zama a cikin ƙasarsa ba a tsakankanin mutanensa a'a yi hijira ne ya yi ƙaura ya bar su Saɓanin sauran manzannin da aka ambata na cewa an hallaka mutanensu su sun ci gaba da zama a cikin ƙasar har lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya yi niyyar halaka su sannan su kuma Allah subhanahu wataala ya umarce su cewa su fice Allah ya halaka waɗannan al'umma amma sun zauna a tsakankanin sun yi ta yi musu wa'azi su kuma suna ta shirya musu tarko iri-iri suna shirya musu mugunta daban-daban har lokacin da wasu daga ciki suka yi addu'a kamar annabi Nuhu alaihi salam da annabi Musa alaihi salam suka yi addu'a cewa Allah subhanahu wataala ya kawar da waɗannan mutane ba za su yi imani ba to daga lokacin ubangiji subhanahu wataala ya umarce su cewa su su san nayi Allah subhanahu wata'ala ya aiko da azaba wanda ta waɗannan mutane duka to amma shi annabi Ibrahim alaihi salam tun a farkon lamari bayan an yi yunkurin kashe shi ba a yi nasara ba sai ya tattara nashi ya nashi ya fita ya bar garin bai zauna har lokacin azabar Allah ta zo ba da ka sai ya zanto shi mutanensa sun kubuta saboda bai zauna cikinsu ba wanda shi ne abin da ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi ba bai zauna cikin garin maka ba hijira ya yi ya bar mutanensa har sai lokacin da allah subhanahu ta'ala ya nufi zai ba shi nasara a kansu ya dawo ya fato makka kuma mutane duka a lokacin suke ta shiga addinin musulunci afwajan dodo dodo to kaga akwai kamanceceniya ta wannan bangaren da annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ibrahim alaihi salam kasance wasu su ne mafiya daraja a cikin manzannin Allah su ne a sama su ne badadayen Allah subhanahu wata'ala kuma kowannen su wato Allah subhanahu wata'ala ya kinsa masa rahama da tausayi shi yasa babu inda annabi ibrahim alaihi salam yayi wa al'ummarsa mummunar addu'a kamar yadda shi ma sallallahu alaihi wasallama babu inda yayi wa al'ummarsa mummunar addu'a idan ma aka nemi cewa ya yi musu mummunar addu'a ce a'a shi ba a aiko shi don ya yi mummunar addu'a ba inda idan ba su la'anan wa inda ma ba'istu rahma shi ni ba a aiko ni mai yawan la'anta ba ne an aiko ni ne in zama rahama kuma arsalna ka illa rahmatan lil alamin haka Allah ya ce da shi ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga duniya duka a nan ba wai ga musulmi ko mumine kadai ba kowa ya ɗanɗani rahamarsa daga ciki har da su kafiran saboda ka babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba daga hannu yace ya Allah ka halaka al'umma ta na bai taɓa yin wannan addu'ar ba ya yi addu'ar a kama wasu ɗaiɗaikun mutane da sunayensu irin su Abu Jahal irin su Abu Ayyub duk ya ya kira su irin su Uqba ibn Abi Mu'ayth waɗannan kuma sun kai matuƙa da cutar da sabon su ma daga ba Allah ce laisa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun al'amarin ba a hannun ka yake baka kyale su ko dai Allah ya azabta su ko ya karɓi tuban su dai sun zama azzalimai daga nan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina musu alkunuti to saboda annabi Ibrahim alaihi salam khalilur rahman takaza Allah Ibrahim khalila haka nan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam badadayin Allah ne dukkanin su badadayi ne babu cikin su wanda babu banda su babu wani cikin annabawa da ya taka wannan matsayi na ya zanto badadayin Allah subhanahu wata'ala sai waɗannan su su biyu to kuma su ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala yawa su ta goma shi Dukkaninsu ba wanda aka halakar da al'ummarsa Ibn ashur Muhammadu tahir ibnu ashur a cikin tafsirinsa at-tahrir wa tanwir yake faɗar munasabar kawo ambatan annabi ibrahim a cikin jerin gwanan waɗannan al'ummu da aka san cewa Allah ya halaka su sai aka shigo da maganar da mutane annabi ibrahim a cikin wannan jerin gwano tare da cewa a wasu wurare da Allah subhanahu wataala ya jera waɗanda ya yi wa azaba kama a cikin suratu qaf kamar yadda muka karanta a jiya babu ambatan mutane annabi ibrahim kazzabat qablahum qaumu nuh wa ashabur rasi wa thamud wa ad wa fir'aun wa ikhwan lut wa ashabul aikati wa qaumu tubba kullun kazzaba ar-rusula fa haqqa wa'id ba a ambaci annabi ibrahim da mutanensa ba to sai ke cewa kila munasabar da ta sa aka ambaci annabi ibrahim a wannan jerin gwanan saboda kwatanta yanayin mutanensa da yanayin ƙuraishawa kwatanta yanayin mutanensa da yanayin ƙuraishawa yadda mutanensa mutane annabi ibrahim suka cutar da annabi ibrahim har yayi hijira ya fita ya bar musu ƙasarsu haka su ma ƙuraishawa suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi hijira ya fita bar ƙasarsu musamman idan muka kula cewa a baya can Allah subhanahu wataala ya faɗi siffar annabi sallallahu da sahabbansa waɗanda aka ba su izini su tashi su kare kansu ce allazina ukhriju min diyarihim bi ghairi haqq wanda aka fitar da su daga gidaddajin su ba tare da laifi ba ba tare da wani haƙƙi ba to haka ne shi ma annabi Ibrahim a.s haka aka cutar da shi shi ma dole ya fita ya bar musu kasar ba tare da wani dalili ba ya ce inni zahibun ila rabbi sai ji ce zan yi tafiya ta zuwa ga ubangiji na zai shiryar da ni to yadda suka tilasta musu haka shi ma shi ma suka tilasta masa Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa annabawan Allah kullum haka mutanen su karbe musu barazana qala allazina kafaru li rusulihim لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد الله سبحانه وتعالى يتي وقال الذين كفروا لرسلهم كافرين سكتي ومن ذننس لنخرجنكم من أرضنا tabbas hakika sai mun fitar da ku daga ƙasarmu aula ta'udun da fi millatina ko ku dawo ku bi addinin mu to shine Allah ya musu wahayi cewa lanuhlikanna adh-dhalim lalle za mu halakar da azzalimai wala nuskinannakum al-ardha min ba'dihim kuma bayan su za mu saukar za mu zaunar da ku a bayan ƙasa haka annabi sallallahu alaihi sallama Allah ya yi masa wannan tagomashi bayan wani lokaci sai gashi ya dawo ya samu ƙasar da da aka kore shi aka hana shi zama ita ce makka wannan shi ne ta'aliki da muka ce za mu yi na ambatan mutanen annabi ibrahim a cikin wannan siyaki don kada wani cewa su ma allah ya halaka su kamar yadda ya halaka ada da samudawa sannan allah ce faka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalima alqarya nawa muka halaka wa hiya zalima alhalin suna azzalimai fa hiya qawiyatun ala urushiha sai ka gansu sai ka gansu a rugurguje a kan rufinsu wa bi'irin mu'affalatin da kuma rijiyar da take an yi watsi da amfani da ita wa kasirin mashid da manya-manyan gine-gine da aka ɗaukaka a nan ubangiji bani wata'ala yana ba da labarin cewa ya hallakar da alƙaryu da yawa garuruwa da dama bayan sun zama azzalimai bayan sun zama azzalibai Allah ya halaka su ya kawar da su ga nan jan kunne ubangiji subhanahu wata'ala yake yi wa ƙuraishawa sauran kafirai waɗanda suka sako annabi sallallahu alaihi wasallam a gaba cewa su shiga su shiga taitayin su akwai waɗanda suka yi kafirci suka yi zalunci a baya can Allah bai kyale su ba su ma ba su fi ƙarfin ubangiji subhanahu wata'ala ya kama su ba kamar yadda kama waɗancan التي فكأي من قرية أهلكناها كراء أبو عمر دا أيوب أهلكتها وكان نون الجمع نون المتكلم المعظم نفسه سيككاو تاء تاء تاء المتكلم أهلكتها تريد معنى ديك أهلكتها فكأي من قرية أهلكتها القرية نوى نحلكها ko kuma alƙarya nawa muka hallaka ka ayyin kalma ce take nuna at-takfir wato ma'anarta kamar kam kam ahlakna min qaryatin alƙarya nawa muka halaka wato alƙaryu da dama alƙaryu da dama Allah subhanahu wataala ya halakar da su kam ahlakna qablahum min wa kam ahlakna qablahum min al-quruni min ba'di nuh وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا يا هلك الأمود دهما باين هلك متانا النبي نوح sauraka ubangiji subhanahu wata'ala yana faɗar wannan ne domin ya zanto izina ga waɗanda suke ja da annabi sallallahu alaihi wasallama wa hiya zalima alhalin suna azzalimai suna wato ta hanyar shirka da Allah da kafirci Allah subhanahu wata'ala ya ambaci shirka ita ce mafi girman zalunci inda shirka da zulmun azim hakanan kafirci zalunci ne wal kafiruna humuz zalimun waɗannan mutanen waɗannan alƙaryu Allah subhanahu wata'ala ya halaka su saboda zaluncin da suka yi ta yi na haɗa Allah da wani wajen bauta na kafirci na saban Allah na zaluntar junansu wanda suke da ƙarfi su zalunci marasa ƙarfi masu mulki su rika zaluntar talakawansu duk wanda yana karkashin zalunci to saboda ka sun cika rayuwarsu da zalunci kalmar zalunci a nan ita ce za ta fi wato kunsar duka nau'in laifuffuka da suka yi ko a ce kafirci kadai ko a ce shirka kadai sai ka ce zalunci saboda shirkar ta shiga kafirci ya shiga hakanan saban Allah ya shiga hakanan kuma zaluntar dan adam ya shiga saboda ka shi zalunci babbar wato babban sababi ne da yake jawo Allah subhanahu wataala ya halaka ya halaka alƙarya ya halaka gari ya rusa garin wa tilka alqura ahlaknahum lamma zalamu waja'alna limalikihim maw'ida yace waɗannan garuruwa ne da muka halakar da su saboda zalincin da suka yi haka zalunci babbar annoba ce babbar musiba ce da take sa ƙasa ta ruguje Allah ya rusa ƙasar da ya zato mutane cikinta azzalibai ne suka haɗa zalunci iri-iri zalunci na shirka da Allah zalunci na kafirci zalunci na yawan saban Allah da kuma zalunci na cutar da junansu mai ƙarfi ya cutar da wanda ya fi ƙarfi shugaba ya cutar da wanda yake ƙarƙashinsa to Allah subhanahu wataala baya barin irin waɗannan kazalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid haka damkar ubangijinta take idan ya kama wata alƙarya tana azzalima to damkar fa mai tsanani ce mai raɗaɗi ce ko mai tsanani to shi ne ubangiji yake faɗar abin da ya jawo ubangiji ya halaka shi ne zalincin da suke yi sun yi zalunci da shirka da kafirci da ƙaryata manzannin da Allah ya aiko musu da saban Allah fahiya khawiyatun ala urushiha sai ga wannan alƙaryu waɗannan garuruwa suna rugurguje akan urushiha akan rufin rufin su sannan kuma kufai babu komai a cikin babu kowa a cikin a da can garuruwa ne waɗanda suke tsaye cike da gine-gine cike da al'umma amma cikin ƙanƙanin lokaci da Allah subhanahu wa ta'ala ya so rusa su sai ga shi gine-ginen gaba ɗaya sun zube rufin wannan gini ya zube akan wato ginin wannan gine-ginen wannan gari ya zube akan rufinsa abin da aka sani shine rufi yana zama akan gini ne aka yi gini sai a sa rufi a kansa to lokacin da ya tashi ruguzowa rufin ya faɗo to ginin kuma zai dawo ya rufe ya dawo kan rufin to shine khawiyatun ala urushiha sun rugurguje akan kan rufin su sannan kuma kufai fayau babu kowa saboda duk ubangiji subhanahu wataala ya halakar da waɗanda suke rayuwa a gurin wa irin mu'attala wa bi'irin mu'abbala da kuma rijiyar da aka yi watsi da ita rijiya ce wata ake taruwa a gindinta ana ibar ruwa ana shayar da dabbobi cikin kankanin lokaci ya zanto in ka zo wurin ba za ka ga kowa ba rijiyar an yi watsi da ita ga ta dai tsaye ga ruwan yana zuba amma kuma babu kowa abin da zai amfana da wannan ruwa shi ne bi'irin mu'atsala wa qasrin mashid da kuma manya-manyan gine-gine wanda aka ɗaukaka su aka kyautata gininsu aka yi musu gini na alfarma wanda mutane suke rayuwa ta jin daɗi ta maurewa a cikin su, amma ubangiji su wata wata'ala ya hallakar da waɗanda suke wannan wurin ya zanto babu abinda za ka zo ka samu sai ginin a tsaye shi an kashe kuɗi an yi masa ado an yi shi hawa-hawa amma kuma babu kowa kai kanka in shi ka shigo wurin dole tsoro ya kama ka domin za ka ji tsoron ko akwai wasu ƙwanƙwamai a gurin ma sauraban da iskar da take kaɗawa babu motsin ɗan adam ko kaɗan a gurin amma kuma ga ginin tsaye mashid an ƙawata shi an ɗaukaka shi ma'ana an yi shi mai tsawo amma ubangiji subhanahu wata'ala ya tafiyar da wannan duka ya tafiyar da mutanen da suke ciki duka gine-ginensu ba su amfane su ba ba su kare su daga mutuwa ba ba su hana musu mutuwa ba yayin da azabar Allah ta zo kautata ginin da ƙarfin da ginin yake da shi da tsawon da yake da shi bai hana mutuwa ta zo ta riske su abun ba aina ba ta kuno yudrikum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada a duk inda kuke mutuwa za ta riske ku koda kuna cikin manya-manyan gine-gine da aka ɗaukaka su ubangiji subhanahu wata'ala yake gaya musu wannan suna nan waɗanda Allah subhanahu wata'ala algaryu daban-daban da su larabawa suke yawo suna ganin irinsu suna cin karo da irinsu وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرة وبقيني سبحانه وتعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها القرية نوتي ولتبجلي وأمرنم أبنجي جنتا ورسله تبجلي وأمرنم من ذننسا فحاسبناها حسابا شديدا sai muka yi mata hisabi hisabi mai tsanani wa azzabnaha azaban nukra muka yi mata mummunar azaba fa zaqat wa bala amriha ta dandani kudar al'amarinta cewa kana aqibatu amriha khusra kuma ƙarshen al'amarinta hasara ce ubangiji yana gargadin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa kada su zaci kyale su da Allah subhanahu ya yi saboda babu abin da zai iya musu a'a ubangiji subhanahu ya yi ma wasu can da suka fi su ubangiji ya yi musu da suka fi su ƙarfi, suka fi su gina ƙasa suka fi su gine-gine amma ubangiji subhanahu wata'ala ya halaka su tikila wani ya ce a cikin ayar ubangiji subhanahu wa ce Allah ce kawo hiya khawiyatun ala urushiha fa kawo khawiyatun ta ruguje akan rufinta kuma fayo sannan kuma a gaba aka ce wa kasirin mashid wato kuma aka bar kasirin mashid wato gine-gine manya-manya tsaye-tsaye to ya za a yi bayan ta ruguje kuma a ce ga wasu gine-gine a tsaye kamar ƙarshen ayar kamar bai tafi daidai da farkon ayar ba to zahiri shi ne Allah subhanahu wata'ala ya tashi halakar da alƙaryu yakan halakar da su wasu wuraren ubangiji subhanahu wata'ala ya rugurguza su ya rugurgu da su ya mayar da su kawai khawiyatun ala rushiya ginin ya rubto ya faɗo ya rufe rufin su akan rufi wasu gine-ginen kuma sai Allah ya basu a haka a tsaye tak don su zama aya ubangiji yana wannan wasu su rushe wasu kuma ga su a tsaye yanzu ko girgizar ƙasar da aka yi ta turkiya da siriya za ka ga gasa nan wasu gina-ginan a tsaye wasu kuma duk sun abin nan amma fa duk ba kowa dole da suka rage a tsaye din su kansu ba za su zaunu ba saboda kowane lokaci za su iya rushewa duk mutane tsoro ya sa kowa ya fita daga inda yake za ka ubangiji su wani wata'ala in ya tashi halakar da su sai ya halakar ta hanyar ya kai wasu gine-ginen kasa wasu kuma a bar muku su aya alama duk wanda suka zo domin su ga izina su ga irin gine-ginen da suke da tsake da su a gurin kuma suka je ƙasa in suna ƙasa ba lallai mutum ya zo ya san me yaya gurin yake ba kafin abin ya faru amma in aka bar wasu a tsaye-tsaye zai cito za a ce ga ire-iren gine da suke da shi amma ubangiji ya ya halaka su kamar Allah yake cewa zalika min abba'il qura naqussuhu alayka minha qa'imun wa hasid Allah ce wannan shine labarin garuruwan da muke baka labarin su minha qa'imun daga cikin su akwai wanda suna tsaye ba su je kasa ba wa hasid akwai wanda kuma an girbe su sauraka ubangiji ya gaya mana a lokaci guda cewa wasu duk sun ruguje wasu kuma sun tsaya shi ne sa ya ce kawai khawiyatun ala urushiha wa zairin watsalati wa kasirin mashid aka hada maka kamar yadda waccan aya cikin surat hud ta min haqa'imun wa hasid daga cikin su akwai wadanda suke tsaye akwai kuma wadanda aka girbe su sannan Allah ce afalam yasiru fil ardi afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum Allah subhanahu wataala ce afalam yasiru fil ardi yanzu ba za su yi tafiya a bayan ƙasa ba fatakuna fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha idan so sun samu zukata wanda za su rika hankalta da su aw azanum yasma'una biha ko su sun samu kunnuwa wanda za su rika ji da su fa innaha la ta'mal absar to yadda lamarin yake ba idanuwa ne suke makancewa ba walakin ta'mal qulubul lati fi sai dai zukatan nan da suke cikin za su suke makancewa anan ubangiji subhanahu wata'ala bayan ya ambaci waɗancan al'ummomi da aka halaka mutanen annabi nuhu mutanen adawa da samudawa da mutanen annabi shu'aib da Allah ya halaka ya ba da labarin cewa kuma banda su ma wa ka'ayyin min qaryatin ahlaknaha ba wai su kadai ba ma Allah ya halaka da yawa da yawa daga cikin alƙaryu yayin da suka yi zalunci to yanzu ku da ake saukarwa alƙur'ani annabi yana karanta muku kuna ji kun san waɗannan labarurukan waɗannan garuruwan wasu ma kuna yawo kuna bi ta garuruwan za ku tafi fatauci sukan tafi fatauci shan. a hanyar su ta zuwa fatauci sukan shiga ta yaman sukan zo su wuce ta cikin hanyar abin eh, mutanen eh, annabi salih alaihi salam sukan je sham sukan ga irin guraren da aka halakar da mutane annabi lot misali da suka wuce suna ganin guraben da aka halakar da waɗannan al'ummu to a nan kamar ubangiji subhanahu wata'ala kamar yana zabar da su cewa ku yi tafiya ku je wanda ba su je ba suka ganyen da Allah ya halaka wasu da suka yi wa annabinsu rashin mutunci to ku tafi ku je ku gani ko kuma waɗanda suka gani to ya kamata su ɗau izina domin ba wai ganin na ida shi ne wani abu ba a izinin da za a ɗauka da darasin da za a ɗauka ci shi ne abin da ake bukata ubangiji ya mai da su kamar ma su taɓa tafiyar ba saboda saboda sun tafi sun wuce ta garuruwa sun ga irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi kace-kace da garin ya halaka mutanen garin sun gani amma kuma wannan bai sa sun ɗauki izina ba yayin da annabi zo sallallahu alaihi wasallam yana musu wa'azi bai sa waɗancan waɗancan abubuwa da suka gani su sa musu tsoron Allah ba su guji ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai zanto kaman ba musu gani ba to shine Allah kita ku tashi ku yi tafiya aka mai da su kaman ba musu taba tafiyar ba afalam yasiru fil ardi bai sa ba za su yi tafiya ba su tafi da kafafuwansu akan ababen hawansu ko kuma da tunaninsu wanda ma bai samu tafiya da kafa ba ai labari yana zuwa masa waɗanda suka je suka gani suna zuwa su ɗorar sun ga kaza sun ga kaza sun ga kaza to saboda ka shi ma ya tafi da tunaninsa zuwa waɗannan wurare ya je ya ga guraben al'ummun da Allah subhanahu wataala ya halaka daban-daban fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha zanto sun samu zukatan da za su rika hankalta da su zukatan da za su rika tunani za su rika tunani da zukatansu a irin abin da suka gani na ayoyi waɗanda ayoyi ne da suke nuna kaɗaitakar Allah subhanahu wata'ala da suke nuna cikar ƙudurarsa su yi tunani akan wannan su wa'azantu su san cewa abinda ya samu waɗancan ya ci su su ma zai iya cin su azabar da ta saukar ma waɗancan ta saukar musu ne saboda ƙaryata annabin da suka yi su ba kuma sun ƙaryata nasu annabin akwai irin wannan ya same su abinda ya sa waɗancan suka shiga cikin abinda suka samu kansu a ciki shi ne aikata shirka da kafirci da Allah su ma kuma suna aikata shirka kuma sun kafirci wa Allah don haka akwai yiwuwar su ma irin haka ta same su abinda waɗancan suka yi takama da shi abinda su suke takama da shi na yawa ko na ƙarfi ko na arziki to waɗancan sun mallaki abinda ya ninninka nasu أما بأمقاني سبا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يسيرون الله سبحانه وتعالى أفلم يسيروا في الأرض يذب ذات في تفيا أبايا كثابا فينظروا سجوبا سجاع كيف كان عاقبة الذين من قبلهم يا يا كالشن الأمر مؤدد كذباتيس يزنتون كانوا أكثر منهم sun fi su yawa in maganar yawa ake yi sun fi su yawa wa shadda quwwatan sun fi su tsananin karfi wa atharan fil sun fi su barin gurabe a ƙasa sun fi su gine-gine sun fi su noma ƙasa ba abin da su su fi su ba duk sun fi larabawa Hazara ɗin da aka yi civilizations da aka yi a al'ummomin da suka gabata al'ummar adawa da samudawa ya fi wanda aka samu da mutanen fir'auna ya fi wanda aka samu a tsibirin larabawa a cikin larabawa larabawa mai suke da shi a wancan lokaci rayuwa suke a sahara ba abinda suka taka su ba yawa ne da suka maɗancin al'ummu ba ba ƙarfin tattalin arziki ne su kamar waɗancan al'ummu ba ba ƙarfin ginin jiki ba suke da shi kamar irin yadda waɗancan suke da shi waɗancan kanu aksara minhum wa ashadda quwwatan wa athara fil ardi sun fi su yawa sun fi su ƙarfi sun fi su kuma barin gurabe a bayan ƙasa amma Allah ce fa ma aghna anhum ma kanu yaksubun abinda suke aikatawa ɗin nan bai wadatar musu da komai ba yayin da azabar Allah ta zo wani guri Allah ce afalam yasiru fil ardi fayanzuru ka kana aqibatu alladhina min qablihim dammara Allahu alaihim wal kafirin amsaluhum Allah ce yanzu shin ba za su yi tafiya a bayan ƙasa ba su duba su ga ƙarshen waɗanda suka gabace su ƙarshen lamarinsu ya yi kasance don marallahu Allahu alaihim Allah ya halaka su Allah ya kwatsa-kwatsa da su su wani kafiri na amsaluwa kuma kafirai suna da sakamako irinsa in dai kafirci ne to akwai yiwuwar ubangiji su wani wata'ala ya yi musu irin wannan sakamako ce au azanun na biya ko kuma kunnuwan da za su ji da su su samu kunnuwan da za su saurara idan suka ga abin da suka gani ko kuma ba su gani ba labari ya zo musu su kasa kunne su yi sauraro sauraro na wa'azantuwa sauraro na ɗaukan darasi sauraron da zai sa su iya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya ta hanyar su ji labaran waɗanda suka gabata wanda duk ba su samu tafiya ba a bayan ƙasa suka gani to wanda suka je suka gano za su su ba su labari mun wuce ta gari kaza mun ga yadda yake mun wuce ta gari kaza mun ga yadda yake ga guraben nan ga sunan barjak wani guraben wani guraben ma ga alamomin gumakan nasu nan da suka bautawa kamar irin Egypt a alamomin guraben da suka bautawa to amma me yasa ba za su zanto suna da kunnan da za su ji abinda ake gaya musu su wa'azantu da shi ba a nan kun ga ubangiji subhanahu wata'ala bai faɗi bai faɗi wato gani ba ta fata kone lahun ƙulubun ya akilu na biya au azanu ya suwa wula biya da zanto suna da zukata su samu zukatan da za su hankalta da su ko kuma kunnuwan da za su ji ba a ce idanun da za su gani ba saboda duk mutumin da zai hankalta ya yi tunani akan abu sai ya gan shi ko ya ji shi dama ɗaya biyu ne ko dai ya ji ko kuma ainihin ya gani ta haka ne zai yi tunani a kan abin to tun da aka ambaci tunani kamar an ambaci gani ne kamar an ambaci gani shi yasa aka ambaci da aka ce fatakuna ya qulubun na biha sai ba sai an kawo kuma maganar gani ba tunda har yanzu ana maganar suna da hankulan da wato zukatan da za su yi tunani da suka ga tunanin yana biyo bayan gani ne to sai zanto ba a faɗi wannan ba sannan kuma a gabacin ubangiji subhanahu wata'ala ce fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ai ba ganin ne shi ne abin dubawa ba ba shi ne abin la'akari ba a'a a wa'azantu da abin da aka gani shi yasa maganar zukata su ne gaba samu zuciyar da za ta ɗau ba idan da zai gani ba amma idan da zai gani suna nan da yawa sau haka ana magana ne akan wani abin da ake riskarsa ta hanyar hankali so don kasancewar abu ne da ba a gaban kowa da kowa yake ba sai wanda ya yi tafiya ko kuma labarin wasu al'ummu ne wanda sun riga sun wuce yanzu babu wanda zai ganin su babu kukushin su yana ce fa tara min bakiya shin kana ganin burbushinsu ba wanda yake ganin burbushin adawa ko samudawa ko mutanen fir'auna babu wanda zai ke ganin wani burbushinsu Allah ya tafiyar da su ya tafiyar da su sauraka ba abin da ya rage illa tunani tunani akan abin da aka ji na labarinsu to shi yasa sai ba a ambaci ma ganin ido ba don saboda ganin ido ba shine abin da ake wato nufi anan ba shi yasa ibn al-qayyim alaihi rahmatullah a cikin alamul muwaqqi'in yake cewa duk inda Allah subhanahu wata'ala ya ambaci yin tafiya a bayan ƙasa yana nufin tafiya wanda za a yi da kafafuwa ko da abin hawa ko kuma tafiya ta hanyar tunani mutum ya tafi da tunaninsa zuwa ga labarin waɗannan al'ummomi wanda duk lafazin ya ƙunshi haka afalam ya fil ardi ya kunshi tafiya da ƙafafuwa ya ƙunshi tafiya kuma da tunani ta hanyar in ka samu labari ka tsaya kai tunanin wannan ya ce to duk inda aka ambaci waɗannan maganar a yi tafiya a yi tafiya a yi tafiya ba wai kawai a yi tafiya a ji a shakata ba a buɗe ido a ji a yi hotuna ya eh, ka je hoto ba wai wannan ne ake nufi ba abinda ake nufi shine al-i'tibar wal hadr ka dau izina ka dau izina yanzu yawanci mutanen mu aka tashi aka je a Egypt za ta fi jiza za ta fi can da malam bukhari can da suke raka mutane ana ana zuwa ana ga manyan gine-ginen da fir'aunoni suka yi fir'aunonin da suka yi mulki a masar sun gina manya-manyan haram wanda in ka kalli ginin za ka yi mamaki dan adam ne wannan ginin a wannan lokacin babu hanyoyin takanoloji na zamani irin na yanzu da ake da abubuwa wanda za su iya daga nauyinsa sama da shi amma kuma gashi dan adam da hannu ya gina waɗannan abubuwa ga wasu gumakan sarakunan sunan da suka yi mulki wazansu da mato duk ga sunan to in ka je irin wannan guri fa ba wai kawai ka je ne ka yi hoto a gaban wani gunki ba ko a gaban wani gini a abinda ake nufi ne, ka tsaya ka yi izina duk ina waɗanda suka yi wannan suke yanzu a duniya ina suke mai suka yi wa Allah kuma Allah mai yi musu wannan tunanin shi abin abinda ibn kalbi ke cewa abinda ake nufi ne. الاعتبار والحذر أن يحل بالمخاطبين ما ما حل بأولئك لو إذن su shiga teteyensu kada abinda ya samu wadancan su ma ya same su to shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala yake wannan a lokaci ya za mu tsaya a nan abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh